ki dage ki samu naki ki samu naki amma ba mu wata ta dage ta je ta samu ki zo ki mata kwace ba ba a haka cin amana ya zama ruwan dare a wajenmu me amfanin haka to gaskiya ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara bring da ya muku wani abu abin da ya faru da ni akwai wata friend ɗina wallahi wallahi wallahi abin da nake gaya muku true life story ne game da ni a ni saurayi na to shi saurayin nawa bai san gani da kowace kawa ranan da muka yi waya da shi sai na ɗauka kawata da muke tare da ita sai muka je mu gaishe shi cikin sallan nan fa nake muku ba ku labarin nan fa bai dade ba cikin sallan nan wannan sallar to shi ba kwata-kwata shi kwata-kwata shi kwata-kwata shi bai san azin yana tare da bai kusan akwai maza wanda ai ba sa son kawaye saboda kusan kawaye na ziga mutum mutum ya yi niyyar abin da bai yi ba wallahi da ya nuna mun bai kaunan yarinyar nan na ce mai to yadda na bar nonon uwata na barka to amma kusan me ya faru dan wane wannan dan ita amma kusan me ya faru daga baya kwatsam sai ga sunan tare sai na su tare to me ake kira da haka cin amana akwai wata ƙawata ma haka da ka riƙe mun nomban nan ashe ta kwashi ta haddace lambar ta kwashi ta je ta kira lambar ba taɓa tunanin ba taba tunanin zan gane ba na zo na gane to meye wannan meye amfanin wannan